yau juma'a sha uku ga watan safar yi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa tana da dubu daya da dari hudu da talatin da shida daidai da biyar ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha hudu a cigaba <clears throat> da karatun littafin al'azkar أو abrar wa sha'arul akhiyar وتلخيص الدعوات والأذكار المستحبة بالليل والنهار لا الإمام Abizakariya زكريا محي الدين sharafin nawa شرف النووي الدمشقي Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba muna ƙarƙashin littafin da ke karantar da mu me ya kamata mutum ya riƙa karantawa a cikin sallar shi ba wai Fatiya da sura ne kadai abinda ake karantawa cikin sallah ba, a dukkanin gabobi da bangarori na sallah akwai abin da shari'a ta tsara musulmi ya rika karantawa idan ke karanta wani abu a cikin sallan ki sabanin abin da sunna ta zo da shi wannan abu ba zai taba zama karbabbe ba kuma a lokaci daya kina kokarin jefa ki a cikin hadari Allah madaukin sarki kiyaye a karatun da ya gabata mala ya dauko mana matsalan kunuti shin a ina yake yin kunuti ya yake yin kunuti sannan kuma wasu irin addo yake yi a wajen kunuti in an zo ana yi mala ya kawo mana samfarin kunuti iri biyu lokaci ya kure za mu tashi inda ya ce kala ashabuna malamanmu suka ce yi sahabbul jam'u baina kunuti umar radiyallahu anhu wa ma sabaka wasu malamai suka ce ana son mutum ya zo yin kunuti to ya hada wannan kunuti na sayyidina umar da kuma kunutin da ya gabata shine mutum ya ɗauko Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait a zuwa ƙarshe sai kuma ya hada da Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wanda mu karanta shi ma a karanta shi a zuwa ƙarshe to wasu malamai suka ce a cikin ƙunuti ana son a hada wannan baki da fa in jama'a bainahuma mala ce. in aka hada tsakaninsu to yayi amma fal'asahu ta akhiru kunuti umar abin da ya fi inganci shine a jinkirta wannan kunutin umar a fara allahumma inna nasta'inu kan can allahumma hadini fi man hadita din can sannan daga baya sai a kawo kunutin sayyidina umar wa in iktasara falyaktasir alal awwal amma idan mutum zai yi addu'an kunuti a takaice to ya takaita akan na farkon kun gano wannan da kyau ku madadin kunutun umar da muka ji na biyu to sai allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait wanda shine samfarin kunuti na farko wanda malam ya fara karantar da mu malam ya ce wa inna ma yustahabbul jam'u bainahuma kale a shari'a ana son a hada tsakanin waɗannan addu'o'i guda biyu ne iza kana munfaridan idan mutum zai salla shi kadai au imamu mahsurina yardauna bitatwil ko kuma a ce akwai mamu wanda suke bin wani liman wanda ya san waɗannan mutane na musamman ne da suke sha'awan a rika tsawaita musu akwai kurakurai da yawa da limamai suke yi wajen jagorantar sallah ba sa lura da yanayin mutane a wani